ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyon mu na yau za mu yi shi ne kan yadda mutum zai sai MB ƙwaya 200 a naira 50 ku biyo ni ba ta da ɓata lokaci ba kawai za ka tafi ɓangaren da ake dana lambobi idan za a yi kira sai ka je kamar haka okay mu koma free sai ka shiga kamar haka kana shiga shikenan sai ka danna star 121 star 1 sai ka danna hash sai ka yi sending sai ka zaɓi layin da za ka siya a shi shi nan za a watso maka kamar haka get 200 mb for 50 naira ma'ana ka samu ko kuma za ka samu mb 200 a naira 50 saboda haka idan kana son haka sai ka dana lamba daya ka shiga wannan wajen da ake rubutu ka saka lamba daya sai ka yi sending da ka yi sending shi nan an faɗa maka Get 200 MB data for as low as 50 naira only. Ka samu ko kuma zaka iya samun MB kwaya 200 a mafi karancin kuɗi da bai wuce naira 50 kaɗai ba. Saboda haka gashi nan data is valid for 15 days. Ma'ana data ɗin da ka siya zai zama yana da rai har tsawon kwana goma sha hudu matuƙar baka cinye shi kafin wannan lokacin ba. saboda haka idan kana so sai aka ce a one activate ma'ana ka zaɓi lamba ɗaya domin ka yi activation ɗin tsarin ma'ana ka aiwatar da tsarin kenan sai ka yana lamba ɗaya kai sendin look like code you use was incorrect suna gani kama abin da aka saka ba daidai ba ne bari mu sake jarabawa star 121 star 1 hash shi nan shi nan sai mu zaɓi lamba ɗaya sai mu ƙara zaɓen lamba ɗaya ga nan activation of 200 mb weekly plan was successful and expires on 15 january 2020 gashi nan activation din yayi kun gani gashi zai yi sp a ranar sha biyar ga wata na januwari yau kuma muna nawa ga wata yau muna ɗaya ga wata kuma kwana goma sha hudu kenan muna fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku muna fata kuma za ku yi share domin yan uwa da abokan arziki su ma su amfana sannan kuma za ku mana like na wannan bidiyo na gode